bayan karar da kasar ta Nijar ta kai kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato sai da yawo domin biya mata ta dangance da kakaba mata takunkumi da kungiyar ta yi bayan dai ashe wannan karar alkalin shari'a ya bayyana cewa bukatun kasar ta Nijar na a cire wannan takunkumin har sai a kara shari'a ba mai yiwuwa ne ba saboda sojojin sun kwaci mulki ne da karfin tuwo abin da ya sa ministan shari'a na kasar ta Nijar ya gudanar da wani taron manema labarai domin shaidawa al'umma irin halin da ake ciki hakan yasa muka muka zanta da intinikar alasan wani magoyi bayan hamɓarar shugaban kasar watan bazum muhammad domin jin ra'ayin shi dangance da kin amincewa da bukatun kasar ta niger da lauya na kungiyar kasashen afirka ta yamma ya yi to mu ba mu taɓa murna ba ga abin da zai kawo cikas cikin ƙasanmu za mu ma iya cewa waɗannan magoya bayan soja wannan su ne ke murna a ƙaƙaba ma nijar takunkumai mu gana mu gani saboda duk matsalar da muke ciki yau su suka samu ciki kenan mu da an magoya bayan shugaban ƙasa bazum ba mu murna da wanga takunkumai da aka kaka ba mu so su ba saboda muna ƙiyayya da waɗannan takunkumai saboda ƙasar mu ta zama da lahiya diba wagga shari'a kotu ce e kotu ta sai da yawo ban ce ba ministar na justice na Nijar ya su sanin dokokin ƙasa kuma shi da kanshi da ya ce a wai eh, an musu zalunci ai sai ya faɗi dokar da shi jujun ya taka kenan mu wanga harkar shari'a ce ta ƙasa da ƙasa ta hi girmanmu takunkumai da aka sa ba bazum ya sa takunkumai ba takunkumai duka da aka sa ƙasashen sai da yawo ne suka sa bazum na gidan kaso yana suna rike da shi kenan kaka wanda ake rike da zai sa takunkumai kawai ana so ne a sha hama ba zum kashin kaji ana so a mishi shiri saboda an rasa hanyar da za a bi a bata mishi suna. Intinikar Alasan ya sake bayyana fatansa dangance da wannan takunkuman. Eh lalle mu fatanmu ni dai intinikar nake ce ma fata na tunda aka yi wannan aika-aika ko da yaushe cewa nake wanga takunkumai bai kamata ba a azama 'yan nishar waɗanga takunkumai kenan ina roƙonsu don Allah don annabi su tausaya ma talakawa Nishar talakawan Nishar ba su yi zanga-zanga ba suka ce a kama bazo kenan dimmi za a kakaba mana waɗanga takunkun mai an cire wuta an katse mana kawo abinci haraka wadda ta shahi magani wadda ta shahi kudade kenan mu muna roƙo don Allah don annabi a sako su can su waɗanda suka yi wanga abu su ma ba ci abu muke a kama su ko a walakanta su a'a kira muke ga tunubu da sai da yawo duka gaba ɗaya don Allah su kire su su tattauna da su saboda habir ya yi jibi ha gashi ne suka hana ajiya su da kansu yau allan allan suke su samu mahita kenan da Allah mutane su kwantar da hankalinku a bar bakakin maganganu a bar miyagun maganganu a yi magana wadda za ta kama na kwanciyar hankali mu shaida muku cewa dai kimanin watanni biyu kenan da kasar ta Nijar ta ajiye wannan karar sai dai har yanzu ana zaman jiran ranar zaman shari'a